Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla, inda a yau ma takwas ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu ci gaba da magana ne akan matsalar shaye-shaye tsakanin 'yan mata, matan aure da zaurawa. Masu sauraron mu kamar yadda muka fara ka muku a makon da ya gabata. A yau shirin namu zai ci gaba da tattaunawa ne akan babbar matsalar da take nema zama ruwan dare wato shaye-shaye ko ta'ammali da miyagun kwayoyi. Kuma wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu za mu garzaya birnin tarayya abuja ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa shamsiyya hamza ibrahim da bakin da ta gayyato mana domin jin ci gaban tattaunawar. illan shaye-shaye fa yana da matukar tasiri musamman mace ma wacce ita ce aka san cewa an danga mata kula da harkokin da ya shafi gida kuma a ce tana mu'amala da miyagun kwaye wanda zai kawar mata da tunani so a abin da zan kara da wata abu ɗaya zuwa biyu ba na farko ba ma wani shaye-shaye ba kowane irin nau'in laifi ko kuma nau'in abu wanda yake ba ni kyau ba abin da yasa ake ganin ci gaban shi a cikin al'umma mai maimakon raguwarsa a yanzu shine al'umma sun fi gane ko kuma an fi nuna al'umma daɗin abin akan illarsa idan da a ce mutane sun fahimci ne inda da ke tattare da wayannan abubuwa da ake sha a kan lafiyar su a kan tsarin zamantakewar su da kuma tsarin gudanar da rayuwar su to za a dan sa musu wani abu na kyamatar irin wannan ɗabi'u ko kuma ta'ammali da irin wannan ƙwayoyin amma sai zan cewa kullum abin da ake ƙoƙarin haskawa mutane shine waɗanda suke sha suna kuma da ake amfani da su wajen wayar musu da kai akan illa da ke tattare da wannan abin sun yi karanci kuma ba su ka isa ga kunnuwan waɗanda abin ya shafa kai tsaye ba to wannan shi ne abu na farko wanda ya ce taimaka matuƙa gaya wajen hauhawar irin wa'annan abubuwa musamman harkar shaye-shaye da masu laifuka da muke gani ana yi da suka danganci al'umma kai tsaye sannan na biyu su al'ummar da suke shaye-shayen a karan kansu duk wanda yake shaye-shaye sai ya samu availability na kayan shaye-shayen sannan ke yin shaye-shaye to ya kamata a ce akwai wani regulation mai karfi da gwamnati za ta sanya ido a kai al'umma su sanya ido a kai ya zama cewa haɗaka ke tsakanin gwamnati da al'umma ba wai a saka gwamnati aiki ita kadai ba idan aka samu wannan haɗakan mai karfi tsakanin gwamnatin da kuma al'ummar wannan yankin ko tsakanin wata hukuma da al'ummar yanki to tabbas za a kawo ƙarshen wannan tada ta riga ta addaba al'umma ta kowace fuska kamar misalin da magana na farko yake bayarwa ne a cikin bayaninsa ya yi bayani akan cewa idan ya zama cewa unguwanni akwai wani tsari da suke duk wanda zai je buɗe wurin sai da magani sai ya wata rijista a tabbatar da cewa karanta yayi ba zuwa ya buɗe ba magana ta gaskiya a yanzu idan za ki samu unguwa da suke da irin kananan kemis kemis a cikin kemis dari yana mai tabbatar miki guda tasa'in suna sai da kayan shaye-shaye hmm. kuma ma shaye-shayen suna da access da su sai kayan shaye-shayen a gurin su saboda akwai availability na kayan kuma sannan babu wata doka da take iya yi musu birki daga fiyar musu da wannan kayan shaye-shaye saboda haka ba su da shakkar su fiyar kuma kuma masu shan ɗin ba su da shakkar su zai siya saboda sun san duk sanda suke da bukata za su samu to akwai availability na kayan da ake sha na mayan da suke gurɓata tunani suke gurɓata ƙwaƙwalwa a san ne zan cewa an an toshe wannan kofar to a ne aka ɗauki mataki ne karfi na ganin cewa an dakile faruwa haka domin me sai da shi ai mutum zai aikata idan babu dole mutum zai nemi na alternative alternative din shine ko ya bari ya daina gaba da ko kuma ya nemi wata hanyar da zai ci gaba da yin shaye to idan hanyar da take bullo da ita ma sai a je a tackling din ta a hankali a hankali a zo gabar da ba su da wata gaba ko kuma wata hanyar da za su gaba da aikata wannan mummunar tada su shaye-shaye a hankali a hankali kuma a kawo karshen al'amura amma duk wani mataki da za a ɗauka in dai akwai availability na kayan shaye-shayen to babu shakka yaran nan za su ci gaba da sha za su ci gaba da siya ko masu sayar musu za su ci gaba da ba kuma za a ci gaba da samun faɗaɗar al'amarin tunda kullum mutane ana nuna musu daɗin da cikin shaye-shaye ne ba su cika fahimtar menene illa da ke cikin shaye-shaye ba wannan ne abin da zan kada a take to a Samira Umar Ibrahim idan muka zo gare kin ya kike kallon wannan matsala ganin cewa wasu suna danganta da cewa damuwa na gidan aure yana sa su suna shiga cikin wannan matsala na shaye-shaye kina ga wannan hujja ce gaskiya hujja ce ba kuma hujja ba ce abin da yasa na ce hujja ce matsalar da ake samu a aure yanzu gaskiya yana iya jefa mata a kowane halin da ke da in aka ce ma shaye-shaye ne ba za a yi mutu to da gaskiya ana samun kunci a cikin gidan aure sai wata sai ta ga kamar idan ta yi shaye-shayen shi ne zai dauke mata duk wani tunani da zafin kai da take samu a cikin gidan aure sanan bangaren kamar gaskiya ne kunci ma da samun matsalan da ake yawan samu a cikin gidan aure yana sa shaye-shaye ga mata ke na ga matan aure haka to wasu kuma suna danganta hakan cewa wannan matsala ma yana kai ga mara sabuwar aure shin kina ganin haka ne eh haka ne haka ne because ni na gan shi ya fi kala biyu ba a ido na wannan matsalan shaye-shayen yana kaiwa ga rabuwar aure a times zaki ga namiji ne ya kuntata macen har ta jefa kanta cikin irin wannan rayuwar kuma tun da dama shi ya kuntata ta sosai ya yuzin wannan shaye-shayen a son ya samu ya rabu da ita gaskiya ana samun wannan matsalan ba karya So muna godiya idan muka dawo gare ki a umul kaira abdulmumin shin wanda shawara za ki bayar dangane da wannan matsala da ake fuskanta musamman ma a gida. gidan aure eh so shawarar da zan bayar shine su mata masu matsaloli su daina kallon matsalar su a matsayin abin da zai sa su jefa rayuwarsu a cikin harkar shaye-shaye domin idan duba ya kamata su fahimci cewa ita kanta shaye-shayen wata matsala ce wacce ta girma matsalar aure da suke ta kuma sannan ita shaye-shayen za ta hana su samun damar binciko maganin matsalar haka zalika shaye-shayen nan yana janyo abun kunya da gori da rashin kyakkyawan mu'amala tsakanin mata kuma idan akan namiji suke yi hankali su fuskanci cewa babu namijin da zai fahimci kina shaye-shaye kuma ya gaba da zama da ke Wasu a takaice dai kin ga ita shaye-shayar ta ruguza kenan ba ta shirya ba kuma su iyaye da suke da 'ya'ya mata har ma da maza a gaban su su saka ido sosai wajen ganin mu'amalolin 'ya'yansu da canjin ɗabi'u da za su gani bugu da ƙari kuma ya kasance suna da lokuta mabambanta da suke zama yi wa 'ya'yansu fahimtar da su akan abubuwa na rayuwa da suke zuwa masu kyau da kuma mara marasa kyau da kuma yadda za su affect rayuwarsu positively da negatively hmm. a ƙarshe ina kiran mahukunta su sa ido sosai ga masu sai da magunguna domin ya zama na an san ta ina ƙwayoyin nan suke shigowa cikin al'umma kuma a yi maganin su. ko da akwai ƙarin dangane da um, batun da ita umul khairi ta yi ko za ki ɗaura mana. kamar yadda umul khairi ta yi magana strict penalty dai gwamnati ya kamata ta saka ga masu sayarwa ko masu shaguna ko masu yawo a jaka. Hmm. dan kamar a nan abuja ba lallai sai masu shaguna ne suke sai da magungunan kwayoyin eh, canja kwakwalwar yara ba da masu yawo a jaka ba su da kanti ba su da komai suna da contact su za su yi musu waya yanzu na ya kai har masu delivery kamar abinci suke kaiwa ake kira su kaiwa unguwa unguwa suke kai magunguna saboda haka gwamnati ta tashi tsaye ta sa doka mai tsanani akan masu sayarwa da masu sayar musu da masu zuwa unguwa unguwa suna sayarwa a saka doka mai tsanani aka saka doka mai tsanani aka ga misalai akan masu sayarwa ana hukuntar da su ana gurfanar da su ana ba su penalty mai karfi to wallahi abin zai ragu amma muddin za a san ana yi ba a ɗauki wani mataki ba gwamnati ta shiru wannan fa yaki ya ishi gidan kowa baba otu ka ji batun da ta cewa rashin masu angwanni da ba sa zuwa suna sa ido akan irin waɗannan abubuwan sai ake samun yawan abin yana daɗa faruwa daga daga ƙarshe me za ka ƙara mana gaskiya abin da zan ƙara a kai muhimmancin masu angoni yana da muhimmanci sannan abu na biyu kuma a tabbatar da an kawo wata bita a cikin makarantu firamare da kuma secondary school kafin a haura university domin idan ka kama su a matsayin kaji na ka nuna musu illar waɗannan kwayoyi da fitintunin su to za mu samu ragu ragewar wannan fitintunu domin abin da yasa nake faɗa miki haka su dillalan magungunan nan a shekarar da ta wuce shekara biyu da suka wuce hmm. an kama sama da rabin biliyan na tramol a port din Najeriya. Kuma an shigo da shi ne don ya shigo kasar nan. Ya ma shigo kasar amma Allah ya taimaki gwamnati aka kama. Amma hmm. duk da haka akwai waɗansu fitintunu a gini waɗanda su ma sai an sa musu ido. Akwai waɗansu zaki ga suna yawo suna tallan magani a matsayin na gargajiya wanda ba maganin gargajiyan ba ne. haɗi ne da ƙwayoyi suke sayarwa kuma sun san inda za su kai shi sa'ar ajiye shi kuma a biya bukata da to saboda haka wannan babbar illa ce in kuma ana son a sake dakile wannan al'amari gwamnati ta dawo ta yi tunani a kan lasisin da take bayarwa na masu shagunan sai da magunguna don misali idan yanzu muka fara bi diddigi a cikin gari inda muke da shi shaguna sun kai kusan guda ɗari tara da tamanin hmm. duka shagungunan magunguna ne muna bukatar su haka don za su biya gwamnati kuɗin shiga kuma ya kamata gwamnati ta tuna cewar fa kuɗin nan da za ta yi amfani da shi wa al'umma za ta yi to mahaukata za ta yi wa saboda wannan kwayoyin magani idan ya taɓa kwakwalwar mutum akalla a kasara idan za a yi ba asibiti ya kashe dubu biyu da hamsin ba kuma a wata ɗaya ba to saboda haka maimakon a karɓi kuɗin waɗannan shaguna a matsayin kuɗin da suka biya na shiga wa jiha don ta amfana ta yi hanyoyi ta yi asibiti to zai koma kuma wajen warkar da su waɗannan matasa domin sun zama mahaukata wanda bai kamata gwamnati ta yi haka ba kamata ya gwamnati ma a magana da take yi da ku da rediyo gado mai daraja mai albarka na Bosa America kamata yi gwamnati ta sa kirinin kwamiti. wanda zai bi kowanne kowace anguwa anguwa a duba kai aka yi ma da haɗin gwiwar NDLE da haɗin gwiwar NAFDAC da haɗin gwiwar masu anguwanni da haɗin gwiwar shugabanni sannan kuma gwamna ya sa hannu domin babu yadda za a samu zaman lafiya matukar aka kyala kwaya tana harka a ko'ina yanzu misali muna yaƙi da rashin tsaro a ƙasar nan muna yaƙi da ta'addanci muna yaki da satar mutane kuma duk wannan fitintunan da ake yi duk ana yin su ne da influence of ƙarƙashin ƙarfin waɗannan miyagun ƙwayoyi ake yi domin mutumin da yake da hankali yake da nutsuwa ba zai ɗauki bindiga haka kawai ya buɗe wa mutane wuta ba ba zai ɗauki bindiga haka kawai ya kama mutane ya ce ya sace su an biya shi kuɗi ba mai hankali mai addini mai fahimta mai nutsuwa mai tarbiyya ba zai yi wannan ba sannan ina so in sake kira ga iyaye can muhimmancin ƙawaye akwai alheri a ƙawaye akwai shari'a ƙawaye akwai alheri a abokantaka akwai shari'a abokantaka kamata ya ka san waye abokin ɗanka daga ina ɗanka yake daga ina ya dawo ina za shi kuma wajen waye ji waye zo wajen shi wannan ya kamata dole gwamnati a matsayinta na wanda Allah ya ba ta hukunci hannunta ya ba ta ƙarfi bai zaɓi kowa ba ya zaɓi waɗansu daga cikin su ya mai da su shugabanni su ma shugabannin da suka zama idan da an kyale sun yi ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi ba za su ɗauki ba za su ɗauki wannan shugabanci ba da aka riƙe amanar su aka tarbiyyantar da su su ma su sa ido akan waɗannan matasa na sake nanatawa wannan al'umma wannan yawa na miliyan goma sha hudu da dubu ɗari uku ba alheri ba ne tun sai da matasa ake samun tafiya ba sai da matasa ake samun ƙirƙirar ci gaba duk ƙasa da ta ci gaba a duniya ƙirƙira da ilimi ne da tarbiyya da hankali da nutsuwa ya kai mata yanzu in kika duba najeriya kika gani yan shekara saba'in nawa ne a najeriya yan shekara tamanin nawa ne kuma me za su yi amma waɗannan illa yana farawa ne fa daga shekarun yaran nan biyar zuwa talatin da biyar. zuwa talatin da tara hayas guda hayas shekara arba'in ko waɗannan ai shugabanci ne ko kuma duk da halin da suka zo suka shiga hmm. saboda haka ya kamata gwamnati ta tsaya kai da fata ɗaya daga cikin ayyukan da muke yi akalla na bi makarantu sun kai guda kusan talatin a cikin garin da secondary schools banda primary school mm. faɗakarwa da wayarwa saboda mun ga abin akwai na kasu daga fannin masu anguwanni mm. akwai na kasu daga fannin shugabanni akwai na kasu daga fannin su kansu matasan kuma wani lokaci ba sa fahimtar mahimmancin su sai ka taimake su ka gaya musu kai ne ko ta rana za ka zama shugaba mm. ko ta rana za ka zama uba sai ce fa za ki zama uwa sai ce za ki zama malama sai ce za ki zama kaza sai ce za ki zama kaza to waɗannan al'ummar da kake wa faɗa ba a yi musu faɗan ba idan suka gangara suka tafi can duk iyayen nan yanzu suna tafiya a hankali suna tafiya ana bayyace ana kaucewa waɗannan matasan na shigowa to waye zai replace to aisha wace shawara zaki bayar wajen sauƙaƙa wannan matsalar a matsayin ki na ƙwararriya wajen duba kwakwalwar dan adam da sanin halayyarsa um, shawara da zan bayar amfani da miyagun ƙwayoyi da suke sa maye yana da matuƙar illa a jiki game da kwakwalwa ma so in da yanda mace za ta yi barin shi ya fi amfani da shi alkhairi saboda haka duk wanda take neman ta bari za ta iya neman taimako ta ga likitan kwakwalwa irin mu domin taimaka mata da yadda za ta yi ta bari kuma idan mace tana cikin wani damuwa wani yanayi na damuwa da yake saka ta har ta waiwayi kayan maye domin manta damuwanta samun wanda za ta tattauna damuwan da ya fi mata alkhairi domin kowane damuwa yana da lokacin wucewan shi amma shi kayan maye muddin kika fara shan shi domin ki manta wata damuwa to fa kin gamu da shi kenan har abada kin dinga amfani da shi kenan domin manta duk wata damuwa da ta taso miki kuma shi kayan maye baya sa mantuwa har abada da zaran effect din shi ya, wuce abin da yake ki a rai zai sake dawowa so samu wanda yanda zaki ki tattauna damuwanki ko ki samu irin mu likitocin kwakwalwa ko kuma ki samu a'a wani ko wata da kika yadda da su ki tattauna matsalanki da su ya fi alkhairi To Allah ya sa dace. A daga karshe Aliyu Samba matsayinka na san kai ma ka sha mu'amala da abubuwan da ya shafi mata ma da dai sauransu. Shin yaya kake ganin za a shawo kan wannan matsalan a tsakankanin mata? Na farko abin da ya kamata a ce mata suna la'akari da shi ne duk wanda ya ci zai baka riga sai ka fara kallon tauyansa. Idan tauyansa ta kai kima da martabar da zai iya baka riga daga nan za a gane abin da yake kwarin ya baka nan zai iya baka. Da yawa mata da suke ikirarin cewa yanayi na depression shi yake jefa su a cikin halin shaye-shaye ko kuma ake kwaɗatar da su cewa shaye-shayen yana zamantowa kamar wani ko mu kira shi da antidepressant abin da zai kwantar musu da wannan matsalancin damuwa sai su kalli wanda ya zo musu da wannan shawara shin shi ba cikin damuwa a rayuwarsa shin a yanayin da yake yanayi yake da cikakken mutum mai hankali kamili wanda ya kamata a ce yana gudanar da rayuwarsa yadda kowa yake gudanarwa ko ko ya riga ya sauka daga tsari ko kuma layin da ya kamata a ce mutane masu hankali suna gudanar da rayuwa duk wani mutum mai shaye-shaye ko wanda yake ta'ammali da kayan maye za a ga cewa cewa ta daban take da rayuwar mutane masu hankali tsarin mu'amala ta daban yake da tsarin mu'amalar mutane masu hankali to a san da yake kokarin ko kuma take kokarin kwadaitar da ke wa'annan abubuwa na shaye-shaye sai ki fara kallon ita rayuwarta shin zaki so ki zama irin ta idan ki yarda cewa tsarin rayuwarta yanda take ya kayatar da shi wanda ba zai taba kayatar da mutum ya hankali ba to halas amma babu yadda za a samu abin kayatarwa a tattare da mutumin da ya rage ya gurbata rayuwarsa da ta'ammali da miyagun kwayoyi wannan shine abu na farko sannan abu na biyu shine mutum ya kalli kansa a matsayin sa na dan adam Allah ya halicce ka kuma ya baka wata baiwa wannan baiwar ta ce hankali to zai kyautu gare ka a ce ka ɗauki kanka daga mai hankali ka mai kanka zuwa wanda yake mara hankali sakamakon ta'ammal da kake da wannan ƙwayoyin to idan ka kamar ka bijire wa ni'ima da kuma godiyar ko kuma ka ji gode wa Allah ne bisa ni'imar da ya maka Allah ya ni'imta ka da hankali ya ta ka da hankali da zaka gudanar da rayuwarka a cikin nutsuwa sai ka zaɓi ka mai da kanka mahaukaci wanda ba iya bambance hagu da dama wanda ba iya bambance abu da yake mai kyau da wanda yake ba mai kyau ba so idan za a ce mata da dama za su da aka yi da yan abubuwa guda biyu a rayuwarsu za su gane cewa shaye-shaye babu bai da wani amfani ga rayuwarsu ce illa kuma hmm. babu wata nasara da za su ga cimmawa a cikin rayuwarsu ta duniya har zuwa rayuwarsu ta lahira idan suka dan fare wani ɗabi'a ta shaye-shaye mun za ta gurɓata musu duniyar su sannan kuma ta lalata musu alaƙar da ke tsakanin su da ubangiji mahalicin su ta kan ne rashin gode masa da suka yi na mai da kansu mahaukata bayan ya wadace su da hankalin da ya kamata ke sun gode masa bisa wannan ni'ima shi shawari na to alhamdulillah muna godiya malamai da wannan dama da kuka bamu a cikin wannan shiri na yau da gobe a yau. To sha Allah gode. To masha Allah malama sun ki Allah ya dace da mu. Tanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau matar ka baya sha. Matar ka ba ta sha, yayan ka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. kwaya fa ba ta da kyau ta takan lalbaɗan dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku sha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara tokar ku sha kwaya tokar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba tun da ba na sha wannan abu baya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe, yanzu kuma sai filin kwalamar mu. barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na kwalama. A wannan makon za mu gabatar muku da wani abin sha wanda malama Nafisa za ta gabatar mana. Mai sauraro a biyu mu. To yau za mu koyar da yadda za a yi yogurt amma na waken soya. Waken oh. soya namu. Mm. To da shi za a yi wannan yogurt din. To tashin farko uwar gida ta samu waken suyanta idan ta samu waken soyan nan ta tsitsince masu dattin ta gyare shi sannan ta wanke in ta wanke sai ta jiƙa shi mm. idan ta jiƙa shi sai ta rege in ta rege shi ta cire mishi duk wani tsakuwa haka da datti mm. sai a kai mata niƙa to idan aka niƙa miki aka dawo daga gurin niƙa sai ki tace shi ba tare da ta yi surfe ba ba tare da ta yi surfe ba mm-hmm. za ta tace shi idan ta tace shi sai ta ɗaura wanda ta tace akan wuta in kika ɗaura shi akan wuta to kar ki je ko ina musamman idan ya fara tausa ya fara eh, tasowa eh. kamar za a yi awara sai ki bashi ya ta dahuwa ya ta dahuwa ya ta dahuwa da kin ga kumfan nan ya fara kake bari kumfan nan ya fita saboda shi ne ma sinadarin mm-hmm. ki samu ludayin ki haka mm-hmm. kina tare da shi kake bari ya zuba ki dinga jujjuya shi sai ta bar shi ya dahu kusan ya kusan minti talatin ma yana kan wuta har sai ta ji gafin waken nan ya fita to idan kika ga ya fita ya gama wannan kumfan ya gama duk wani abu nashi sai ki sauke ki samu wani mazubi haka sai ki juye shi idan kika juye sai ki kai shi inuwa ki rufe shi to misali kamar a ce yau da yamman nan ta yi idan ta yi shi da yamma ne ta dafa da shi da yamma ba mm. sai ta ajiye shi sai zuwa gobe da safe zai kwana zai kwana ne eh, a rufe sai zuwa gobe da safe idan kika zo gobe da safe kika bude shi za ki gan shi yayi kauri kauri ya koma kaman kindirmo ya daskare kenan eh za ki shi ya koma kaman kindirmo to idan kika ga yayi haka sai ki samu sigarki da flavor oh ba lalacewa yayi. ba lalacewa ba ai haka ake so ai yogurt ne na shi wannan waken soya sai ki zuba siganki ki sa flavor ɗinki yadda kike so da siga daidai yadda zaki ji ya miki ki samu murgi ki birge shi eh ki kade shi to yadda zaki ga kamar nono irin ko kin mm, dirmo an birge shi eh. haka zaki ga yayi to sai ki sa shi a fridge mm. ana son shi in za a sha shi da ya zama da sanyi ne zaka fi jin daɗin shan shi to kin ji yadda ake wannan yawwa yana sa kiba ma zaki ga yana sa ka kiba in dai ka jure sha zaki ga ka dan kumari gaskiya mm. to kuma ana iya ba yara kina a sosai ba wanda ba a ba muwa ba wanda ba zai sha ba to kun ci fa mai sauraro cikin sauki da salama mutum ya samu yogurt har gida to a gwada a gani har yanzu dai ana nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya. Muna jin ka eh, Bello Garba. Eh to a gaskiya bai kamata ba a ce musamman ma 'ya'ya mata suna shaye-shaye dai idan muka duba ita mace ita ce uwa ta farko kuma ita ce kawan makaranta ce ta farko ga yaro ita ce tushen tarbiyya Eh, bai kamata ba a ce ya mata suna sa kansu cikin irin wannan shaye-shaye yanzu abin da ka daga musamman ma su suna zama abin koyi ga yara sai eh, bai kamata ba a ce suna sa kansu irin wannan abubuwa na shaye-shaye wai na cewa wai wasu abubuwa ko kuma wata damuwa ta zama gidan miji ke sa ana shaye-shaye gaskiya wannan bai zama hujja gaskiya wannan ita ce gudun mata na gode BOA. To mun gode da wannan kira naka Bello Garba daga Zaria da wa muke magana. Wa alaikas salam da wa muke magana. Da barka da yamma kina tare da bishiya ɗan kishin Najeriya daga Hausa da kuma wa jihar Kaduna. To muna jin ka ko za ka ɗan ɗaga muryarka. Hello kina ji na yanzu? Eh muna jin ka. Alhamdulillah gaskiya na ji tattaunawa da kuka kawo akan abin da ya shafi ainihin kwayoyi irin waɗanda iyayenmu mata suke ɗan abin nan ainihin shaye-shaye haka. to gaskiya muna so mu ja hankalin gwamnati don ana don sa ido a inda ake shigo da irin wannan kwayoyin domin idan ba a shigo da su bayan da za a yi ake waɗanda suke safarar su samu shigo da su shaguna inda ake sayar da su sannan kuma su iyayen mata don Allah da su ji tsoron Allah su ne suke tarbiyyar yara kanana ajiya ina maka fatar kare Allah sa waɗanda aka yi domin su ji su abin da su kuma to mun gode da wannan kira naka isiya ɗan kishin Najeriya da wa muke magana Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Ina magana da Ashiru daga Abuja, ma. Muna jin ka Ashiru. Yanzu maudu'i. To yau maudu'in namu ne muna, muna tattauna ne akan matsalar shaye-shaye da yanzu ya zama kamar ruwan dare ga matasa yanzu ma har ma mata. sun fara to muna tattaunawa ne me za ka ce akan wannan ma hada matan aure ma a cikin kaga su ma an ta suna yin wannan shaye haka ne to me za ka ce a kai to inda dai zai kawo karshen wannan abin gwamnati ta sa ido ga masu shigo da abubuwan nan don manyan kasan nan su ne suke shigowa da duk wasu abubuwa idan in ba su shigo ba masu sha ma ba za su samu sha ba mm. To mun gode da wannan kira naka da wa muke magana. Muna jin ka da wa muke magana. To masu sauraron mu kamar wannan mun rasa shi. a yau maudu'in namu na yau muna tattauna ne a kan matsalolin shaye-shaye da ake fama da su. To mun samu wani kira da wa muke magana? Suna magana da Abdullahi Bala makanikin injin Darkuta Jos, Najeriya. Muna jin ka Abdullahi. To Allah muna son wannan maganar shaye-shayen nan da ake ta kawo kayan maye mata ma har shiga ciki. Allah a taimaka daga boda ne wannan abu yake shigowa mana Najeriya daga nan ya kamata a dakatar da shi. Hmm. Eh. To mun gode da wannan kira naka daga Nasarawa da wa muke magana. alhamdulillah daga jihar Nasara kuna tare da Garba Sale ne likita rediyo. dan karamar hukumar Nisau wato ɗan fisa ta jihar Bauchi mazaunin jihar Nasarawa. A gaskiya wannan maudu'in da kuka kawo ya yi kyau. kuma yana da ma'ana musamman ga shaye-shayen da 'ya'ya mata da iyayensu suke yi lallai wannan ba karamin illa ba ne ga mu al'umma musamman a ƙasar tamu najeriya domin kika duba kika gani yadda kuka sharhin nan wallahi akwai matan da kullum tana faɗa da mijinta har tana cewa za ta ɗauki wuka ranar da abin da ya faru da aka bincika sai aka ga kwayoyi ne har da wuiwui a ta to kin ga kenan kuma tana da 'ya'ya kin ga ku mata ku ne iyaye domin wani ya magana cewa idan fa mace ɗaya ta lalace kamar al'umma sun lalace ne ko mace ɗaya ta gyaru al'umma ta gyaru to anan mu muna ba da laifin ga hukuma domin misali inda a ce filin yana da yawa ne zan ba da misali hukumomin waɗansu ma za ki ga masu inifom su suke ɗaurewa masu shaye-shayen nan gindi saboda haka muna roƙo don Allah hukuma ta dakile inda inda ainihin abun yake shiga kowane abu an san inda yake fitowa to in aka hana mashayan in ba su samu ba kin gama ba za su sha ba ma gaba daya da fatan hukumomin za su tashi tsaye su magance wannan al'amari na shaye-shaye. To mun gode da wannan kira naka lokaci yayi yi mana sa da haka kuma muka ka ɗaukar karshen wayoyinku. A nan kuma shirin zai da sa'aya a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da ma injiniyanmu na yau da kuma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwanayi ba za su bari